bismillahir rahmanir rahim a bayan haka to ya al'umma na duniya gaba ɗaya musamman da kuma mutanen da aka kira su ko suka kira kansu da suna 'yan Najeriya. To ga sabuwa, shekau ɗin ne kuma yau ya huto. Allah! <laughs> wai ya mutu ga shekau Allah wannan sagir musa zai ji haushi Allah sarki sagir musa Allah to mafaran kenan Oladi Hodiya ma dai sai ya ji haushi. Jonathan ma sai ya ji haushi. Allah obama ma sai ya ji haushi benjamin netanyahu ma sai ya ji haushi francois holland ma sai ya ji haushi queen elizabeth ma sai ta ji haushi magri caca ma sai ya ji haushi cacan caca arnan duniya gaba daya sai sun ji haushi 感谢，感谢，感谢，高，感谢，感谢，高。